gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan bitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar gane kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma ku iya jin mu kai tsaye a yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. ranar Juma'a shirin yau da gobe yakan yi magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su nishadi, al'adu, ƙananan sana'o'i. Amma a yau 22 ga watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai karkata ne wajen zaben shugaban ƙasa da za a yi a Najeriya da za a gudanar gobe Asabar insha Allah. haka yake zara yau shirin namu zai ta'allaka ne akan zaben gobe domin ganin hanyoyin da duk ya kamata mu bi a gudanar da zaben nan lami lafiya ba tare da an yi tashin hankali ba. Don haka ne yau za mu buɗe maku layin ware mu domin ku kira ku ba da gudunmarku ga al'ummar Najeriya ta yadda za su haɗa sai da za su kaɗa ƙuri'unsu cikin kwanciyar hankali sannan kuma za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan lambar ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta dai ku ra'a ku ita ce 'yancinku a zaben da za a yi gobe. kafin mu je nan bar mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce wani kira ne gare ku wani kira ne gare ku ga 'yan uwanku matasa domin ganin an yi zaɓe gobe cikin kwanciyar hankali da lumana ga kuma yadda kuka amsa mana. To, an samu ta farko a yau ta fito ne daga Umar Adamu Katagum inda yake cewa hakika Hausawa na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Don haka ya kamata 'yan uwana matasan Najeriya mu yi wa kanmu fatan alkhairi domin kada a gudanar da kowane rikici gobe. Sai Bilkisu Mudassir Tafawa Balewa inda ta ce na farko ya kamata matasa su san cewa 'ya'yan 'yan siyasan nan da yawansu ma ba sa ƙasan nan don haka duk wata rigima da za mu tayar a kanmu za ta ƙare allah ya kaɗe fitina ya sa mu yi zaɓe lafiya to sai muhammad dan budam shani inda yake cewa yau da gobe ikon allah a gaskiya akwai buƙatar mu matasa mu kauracewa duk abin da zai tada mu kauracewa duk abin da zai tada hankali a gurin zaɓe da za a yi gobe muna fatan Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya yau da gobe mu kwana lafiya sai Rulwano Ibrahim London Wuba Allah ya sa na faɗa daidai inda ya ce to 'yan uwa 'yan Najeriya zaɓe dai zai wuce ya bar mu tare a don haka mu guji kawo tashin hankali ko haddasa ƙiyayya a tsakaninmu. mu To sai Abubakar ya kanaji Bauchi inda ya ce salam yau da gobe. To, muna fatan dai wannan zaɓe a yi shi lafiya a gama lafiya. Sai Rahima S. Adamu Wase, inda ta ce kar ku yadda ku zama 'yan bangar siyasa, ku kiyaye da sharrin masu bada kuɗi don yin bangar siyasa. To sai Abubakar Abdullahi mai gwandu daga jihar Kebbi inda yake cewa yau da gobe mai karyata boka. Kiran da zan yi wa 'yan uwana matasa shine mu tabbatar da mun bi doka da oda idan muka kada ƙuri'unmu sai mu koma gefe ɗaya ko wajen kasuwancinmu kar mu biye wa gurɓataccen 'yan siyasa da ma wajen amfani da mu ta yadda za a yi bangan siyasa. Sai ɗahiru Badamasi Bulkacuwa inda ya ce to yan uwana matasa ku sani ku kai zuciyoyinku nesa domin zaɓe zai wuce ya bar mu da yan uwanmu don haka a yi ƙoƙarin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma lumana. sai ibrahim salisu ɗan kaduna cewa eh eh hakika yau da gobe ya kamata mu matasa har kullum mu zama abun koyi na gari ba abin allah wade ba don haka sai mu yi mu karatun tanatsu wajen zaɓe. sai dauda hudu unguru inda ya ce ina kira ga matasa 'yan uwa musamman matasan jihata ta yobe da cewa mu fito domin yin zaɓe lafiya da zarar mun jefa ƙuri'ar mu to mu koma gefe idan muna buƙatar kallo to sai armaya'u husaini da shafi'u husaini inda suka ce salam yau da gobe fatan alkhairi gare ku hakika kiran da zan yi wa 'yan uwana matasa maza da mata shine ya kamata mu guji ta da zaune tsaye mu bi doka da oda duk abin da zai kawo tashin hankali a wajen wannan zaben mu guji shi daga ƙarshe muna addu'a Allah ubangiji ya sa mu yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashe-tashen hankali ba to amin sai Ilyasu Abubakar Fataskun daga anguwar Nahuta inda ya ce yau da gobe kiranmu ga matasa a wannan zaɓe shine mu fito kwanmu da kwarkwatanmu a gobe asabar domin kaɗa ƙuri'armu kuma bayan mun kaɗa sai mu jira sakamakon da zai biyo baya ba tare da tashin hankali ba. To sai Salisu mai shinkafa song Allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa salam yau da gobe ni dai ina kira ga 'yan uwana matasa su yi wa allah su kwantar da hankalinsu wajen yin zaɓe cikin tsakani da cikin tsanaki da lumana ba tare da tada hankali ba ba tare da tada hankalin al'umma ba muna fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya sai adamu muhammad mai nasara inda ya ce yau da gobe ikon Allah to ni dai kirana ga 'yan uwana matasa shine mu guji tashin tashina a lokacin zaɓe don tsira da mutuncinmu shine kawai mu tashi lafiya yau da gobe. To sai shi Ibrahim Rulwani Ibrahim London din ya ƙara cewa ina kira ga iyaye mata da su guji duk wani kiraye-kiraye da kyautar naira ɗari biyar ko ledan omo domin ruɗa su domin su san cewa ƙuri'ar su ita ce yancin su <laughs> tokin jifa zara fazara <laughs> haka ne bakin san za a zo ana zaɓe duk sai su manta wahalan da suka sha aka zo lokacin zaɓe aka kamar yadda ya ce a ɗauka naira ɗari biyar ko a ɗauka ledan omo a baku sai ku manta duk wahalan da kuka sha kuma sai ka je ka ƙara zaɓen tumin dare. To, saƙonmu na gaba, wasikar mu ta gaba ta fito daga Gama Jibril Tamara Gul Nijar da Ali Kiyari Balamba. inda suka ce assalamu alaikum yau da gobe sai Allah hakika kiranmu shine kiranmu shine game da wannan zabe na shekarar 2019 gwamnati da ta wajen gwamnati ya kamata ta samar da isassun jami'an tsaro masu farin kaya domin su ma domin suna kowanne tare da Mm, domin su ma su fito su taimaka ko da eh, domin su ma fito su taimaka a gudanar zaɓe cikin lumana gaskiya haka ne Allah ya sa ya bada damar gudanar da zaɓe lafiya. To sai Abdulaziz Ibrahim Galadanci inda yake cewa kirana ga 'yan uwana matasa shine mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu mu zaɓi shugabannin da za su ceci mu zuwa kyakkyawan turba allah ya sa mu yi zaɓe lafiya mu gama lafiya amin sai sani mai lange-lange ya wuri inda ya ce ina kira ga matasa da su gujewa duk wani abin da zai kawo tashin hankali a rumfar zaɓe da fatan allah ya sa a yi zaɓe lafiya mu ƙare lafiya To sai Ibrahim Salisu shi ma cewa eh hakika yau da gobe jan hankalin da zan yi wa 'yan uwana matasa don ganin mun yi zaɓe ko ma mun gama lafiya shine ya kamata mu yi waiwaye ga gudun wani mugun abu ko wani ta'addanci ga matasa. To haka kama yana nufin kenan su mm. guji. Mm. To sai Alhaji Kabiru Highlanders. daga Jos, inda ya ce ni kira da zan yi ga matasa shine da mu yi zaɓe lafiya ba tare da kawo wata damuwa ba. Yau da gobe ku tashi lafiya kuma ma'aikatan BOA muna biɗar addu'arku. To Allah ya sa a yi zaɓe a gaba lafiya kullum kuna cikin addu'a ma'ai. To an samu wuta ƙarshe a yau ta fito ne daga Dauda Hudu Inguru inda yake cewa fatan alkhairi gare ku filin yau da gobe fatan mu shine a yi zaɓe lafiya. To Madalla kafin mu buɗe maku layin wayar mu bari mu je ga wata 'yar hira da Baraka Bashir daga Kano ta yi da wani matashi a fagen siyasa mai suna Ibrahim Dan Baba Zage. To shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu yau. Sunana Ibrahim Dan Baba Zage. ni ne kuma wanda nake ba shugaban karamar hukumar birni shawara akan harkokin matasa to gashi an ɗage zaɓe satin da ya gabata kuma ana sauran 'yan kwanaki a yi zaɓe shin iyayen gida 'yan siyasan nan sun ja matasa domin su canja musu ra'ayi wala Allah ta ba su wani abun duniya ko ba su ƙwayoyi Eh to abin da yake akwai baka rasa dai irin wannan a cikin harkoki na siyasa na biyu kuma kullum abin da mu muke wayar da kan matasa su gane menene abin da yake akwai da zai gina musu rayuwarsu a gaba wanda idan aka ce har gobe za a ringa tunanin cewa sai an ba mutum kwaya ya sha ya je ya yi wani abu daban wajen zaɓe sannan za a iya cimma nasara to kullum ita kanta demokuraɗiyyar ƙasa za ta zama cewa tana komawa baya saboda me saboda ba a gina wani abu wanda idan ba su ba shi kuma dan baya zai iya amfana ya amfanar da wani. daga wancan lokaci da aka ɗage zaɓe zuwa yanzu da ake eh, yan awanni a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisu shin an samu hakan cewa a ba matasa kuɗi domin a canja musu ra'ayi gaskiya dai hakan yana da kamar wuya amma wasu ba za su gaza irin samun wa'annan matsalolin ba amma ni kullum abin da nake kallo yau ana cewa kamar tafi jiya kan mutane yana daɗa wayewa sannan kuma ana ƙara samun ci gaba al'umma ma suna fahimtar menene siyasar wanda da wani bai isa ce komai a kai ba yanzu zaki ga ina da rawar da zai taka da kuma irin shawarwarin da zai bayar a kai yanzu kana nufin mm. wannan abun ba zai tasiri ba gaskiya wannan akwai kamar wahala saboda me saboda kamar yadda na gaya miki matasa kullum so suke a ce yau ragaman mata tana hannunsu yanayin yadda su zo su ga irin gudunmuwar da za su bayar da kuma rawar da su taka a kan tsarin amma tabbas ba za ki rasa wasu 'yan tsirari waɗanda suke da wannan tunanin ba wanda kuma kullum ba su da tunani in ba wannan din ba yanzu da kace matasa suna son eh, ragamar mulki da hannunsu hmm. shin me yake hana su eh, yunkurin karɓar wannan to da farko dai siyasa ce an gina ta akan sai kana da wani abu a hannu ko da ka cancanta ko baka cancanta ba har idan kai ka barin wancan abin da muke magana to za ga kana da ruwa da ka taka akan tsarin sannan kuma idan ka cancanta in ba capital a hannunka duk yanayinka da yadda ka kai ka kawo da irin duk tsarin da zaka bayar na gudunmawa akan al'amarin to za ga wannan ya ma wahalar matsowa ko kusanta al'amarin kuma yanzu na kace ma an samu wayewar kai kenan har yanzu matasa kuɗi na tasiri eh ba za a rasa hakan ba akwai waɗanda kawai suna duba future akwai wanda kuma yau suna da tunani gobe kuɗin zai iya canja su. Me yasa to su matasan ba sa zaɓen ƴan uwansu matasa waɗanda suke da manufofi na kwarai. To kamar magana baya ce ai da na gaya miki wannan al'amarin shine abin da isa hakan take gaza yiwa saboda me kamar a ce 75% suna da wancan tunani na idan za su yi wani abu sai an zo an siye su ko kuma an taimaka musu da wani abu na zahiri na yanzu 75% rabin kaso kenan yawa 25% kuma su ne suke da wannan tunanin suke da tunanin menene zai faru gobe to kana nufin su 25% ba za su iya canjawa waɗancan ra'ayinsu ba ai 75 25 ba taɓa danne ta ba ke ma kuma abin da ya kasani ne ba zai danne mm. ba amma ai eh, siyasa ce mm. da hujjoji da manufofi ne zai iya canja ra'ayin mutane to abin da muke ta kokari kenan matasan da 25% din manufofin su bai kai da har za su canja ra'ayin wasu to kin san kuma kullun idan kana wayar da kai akan al'amari ana samun population daga 25 din nan wata ran sai ki ga ita ta koma 75% din tunda duk shi al'amari na gaskiya kullun shine wanda yake ƙara gaba kuma abin da muke ta sa rai idan Allah ya kaddara cewa wannan gwamnatin ta kammala abin da ta kammala ya to cewa matasan ne suka samu dama wannan kenan sabon gwamnati kake nufi da za a yi eh sabon gwamnati da za a yi zabe eh. especially kamar yadda ake tunanin shugaba Muhammadu Buhari idan ya karasa shekara hudu to i zamanto waɗanda za a ba dama matasan ne kenan a wannan mulkinsa da kafin shi ba hmm. dama da matasa har yanzu gaskiya ba kamar yadda matasan suke da bukata ba ya matasan suke da bukata ai matasa suna da bukata a ce a tsari na rule din shugabancin a ce kusan 60% su suke juyawa su kuma 40% ya zamanto suna ba da shawarwari da yanayin yadda za a sa kasa a kan layi amma wasu daga cikin matasan sun ce an dan ba su dama kaɗan damar da aka ba su bata bai isa ba ne to ai kaɗan ba ta taɓa zama mai yawa ba koko da aka basu dama sai ba su yi abin da ya dace ba a suna da kamanta kokarin haka na yin abin da ya dace dama ce dai ba a samu baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria cece ka. Talaka kasuwa saye ake da sayarwa amma a yanzu kuwa su mayar da mugawa. Talaka ka bar kuka, ka ita za ta Latino da Sardauna firimiyan arewa na, ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana, waiwayo ga 'yan baya sun ɓace akan hanya sun yewa zuciya rudi na duniya talaka ka bar kuka wuri arka ka ka rike makamanka ita za ta cece ka wuri arka ka riƙe makamanka kar a zo a rude ka don ka sai da yancinka to yanzu lokaci yayi da za mu buɗe muku layinmu domin ku kira ga al'ummar najeriya akan yadda za a yi zaben gobe cikin kwanciyar hankali da lumana ga lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alama ƙari a farko wato plus kenan sai a jero lambar fama. madalla gashi nan mun fara samun wani kira wake kan layi. Eh kuna tare shugaba Iliya ne kamfi da shawu a tsarin Najeriya. To Malam Iliya menene sakonka ga 'yan Najeriya? Ito hakika ga anan sakona ga mutanen Najeriya fatan alheri kuma aka mata a yi zaɓe cikin tsohon lafiya da lumana idan ka je ka fita korea ka to ka koma gida ka tsara da yake shine ta a yanzu kuma mu ci gaba da addu'a Allah sa yi wannan gasu na ji a kammala lafiya to madalla mun gode to ga wani kira nan daga Bauchi waye daga Bauchi wa alaikum salam wa ke kan layi barka ka dai daga Bauchi Toro har mu kuma Toro to muna sauraron ka wani kira za ka yi wa al'ummar Najeriya al'ummar najeriya gaba ɗayan mu dai muna mana fatan alkhairi allah ya samu mu waye gari ne zaɓe cikin koshin lafiya mm. sannan kuma muna can hankali ga jami'an tsaro su ta tsaro sosai ba wa nuna bambancin bangare kaza ko bangare kaza muna fatan za su ba mu kyakkyawan goyon baya kamar yadda suka fara don raka kayan zaɓe zuwa karawan hukumomi to har zuwa yunus yunus muna fatan hakan dai to mun gode to bari mu je jamhuriyar nijar wake magana daga nijar. kuna magana da Mustapha dan malam mai lakanin suna uwa ta foraj daga Nijar Dogon Dutse. To malam Mustapha wai menene sakonka ga 'yan Najeriya ta yadda za a ga an gudanar da zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali? Ina wata Ubangiji Allah ya gwada muna. To layin shi ya tsinke amma kuma dai har yanzu dai muna cikin jamhuriyar Nijar ga wani nan waye daga Nijar din. Eh Salam alaikum. Wa alaikum salam. Umma Malam Alina daga dogon nuta cikin jamhuriyar Nijar. To Malam muna sauraron ka. To abin da an ra'ayi na bisa ga wannan zaɓe da a yi Najeriya. Mhm. Ina hawa ta 'yan Najeriya a yi zaɓe lahiya ƙare lahiya. To Allah da Ali masu tunan nan su faɗi ci gaban ƙasar Najeriya na muku so. Mm. Idan suna son su tun tun wancan karo an so a yi an ga alamun za su yi wani abu na an kaci daga sai ra samdi Allah kai mu. To ina roƙon don Allah 'yan Najeriya a yi hankuri a ta yi zaɓe. waɗannan kusa kuri'a ka yanke ka talaka ke na kusan kuri'an da kai zaɓawa yanke ka za ka zaɓa. Allah mm. shi ba mai rubuta a Buhari da Atiku. Na gode mu da Amerika. Umma Malal da gwamnati a cikin Niger To mun gode bari mu garzaya jihar Niger. Wake magana daga Niger. Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim wani sako za ka ba ga 'yan Najeriya akan yadda za a gudanar da zaɓe lami lafiya? To sako na ya karkata bangaren matasa ne yan uwana mm. a tsaya don allah tsaya su kwantar da hankalin su zaɓa mana shugaba buhari banda zubar da jini banda tashin hankali su tsaya su kwantar da hankalin su kuɗaɗen da aka ba su kuma su karɓa su aljihu amma san buhari nan ne kan gaba bayanin da ake a sata akwati to da zarar aka saci akwati aka ba mu sakamakon da yake ba shi bane ba kuma tashin hankali za a yi saboda haka har da wannan mai sata akwatin ya fi sauki da ce za a sace akwati a ajiyar muna kuri'a a ba mu sakamakon abin da ba shi muka zaba ba to mun gode ga wani kira nan daga adamawa a huta lafiya salamu alaikum wa alaikum salam bada barkan ki da yamma barka ka dai wa muka samu daga adamawa Taylor Manu Mamukaniki ka samu. To Taylor Manu wane kira za ka yi wa 'yan uwanmu 'yan Najeriya akan ganin yadda za su bi a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali? To ni dai zan yi kira ga 'yan Najeriya gaba ɗaya kowa ya bi doka da oda. Mm. In ka ɗauko katin ka kaje aka tantance ka sai ka koma gefe. Yan kira an ka jefa a to shi kenan. kaɗan koma gefe karkata da hankalin kowa a bi doka da oda kuma ina kira ga sauran jama'a da allah kar kowa yi wasa da ainihin rayuwarsa ko ya ce zai sashi a koti da allah a bi doka da oda to mun gode allah samu yi da mm. to bari mu je garin eh. jos wake magana daga jos Salamu kuna magana da Alhaji Baba mai gwanjojo Plateau Kandahar. To Malam me saƙonka ga 'yan Najeriya? eh to na kama abin da buhari ya faɗa game da magana duk wani ɗauki akwati ai mm. maganin shi wannan magana gaskiya ne duk baya goyon ba wannan abin da kamar annabi umaru daru rufa galadima su ne ba sa goyon bayan wannan zaman lafiya na ba sa lafiya a Najeriya saboda haka mu fatan alkhairi ku ta wannan zafi a tashi lafiya to mun gode mm. To bari mu je jihar Bauchi. Wa ke magana daga Bauchi? Abdulrazak Yusuf na ta'ala ne daga Bauchi gamawa. To Malam Abdulrazak me saƙonka wani kira za ka yi wa 'yan uwanmu 'yan Najeriya? da 'yan uwa na talakawa da Allah a yi haƙuri a yi zaɓe cikin lumana da zaman lafiya. Sannan kuma a faɗa a wani a sanar ga shugaban ƙasarmu da Allah ya taimaka ya sanar da kowa da kowa A yi magana a Kayi saboda aikatar da alkhairi sosai tsakanin mu Allah ubangiji ya sa mu dace to mun gode har yanzu dai muna cikin jihar Bauchi wa kuma muke magana daga Bauchin yawa wannan sani malam ne daga Sildan Fulani to malam sani wani kira za ka yi wa 'yan uwanmu 'yan najeriya akan yadda za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali eh ni kam kira ga 'yan uwanmu <clears throat> 'yan najeriya na mana fatan addu'a ubangiji Allah ya mu nasara akan duka wani abu da zai dame mu ubangiji Allah ya kawar mana da shi to amin ya rabbi mm. to mun gode kwarai bari mu garzaya jihar jigawa wake magana daga jigawa Assalamu alaikum kuna magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To Malam Rabi'u wani kira gare ka ga 'yan uwa mu 'yan Najeriya akan wannan zaɓe da za a gudanar gobe? To alhamdulillah kira na ga 'yan uwa na 'yan Najeriya to a hakikalin gaskiya su shiga makarantar tanisu. Kada mutum zaɓe ya zo kamar yadda mai girma janar Bari ya faɗa ya ce zai warta akwati ko ya yi wani abu wannan ba karamar doka ba ce kuma su tuna 'yan siyasa musamman matasa da ake ba su kwaya ko wani wasu kwayoyi na maye su zo su yi rai fa yan karin nan ba 'ya'yansu a ciki ba kannan su su yi tunani da wannan su shiga ta makaranta ta nutsu su tsaya su yi zaɓe tsakani da Allah su bar guri inda hali in ba guri su koma guri ba tare da sun tada fasoniya ba kuma ubangiji Allah ba mu sa'a zaɓe ga Baba Buhari daga Rabi Musa Zaburansi daga Zaburan ta karamar hukumar ma a jihar Jigawa ta Najeriya. To mun gode bari mu je Yobe wake magana daga Yobe. To ina jin layin nashi ya tsinke. Hmm. To jama'a dai kada ku manta muna magana ne akan yadda kowa zai kira ya ba da gudunmuwar shi ta yadda za a ganin an yi zaɓe gobe cikin. To ga wani nan ga kira wake magana. Damiya how eh, local government Borno state. To malam menene sakonka ga 'yan Najeriya akan zaben da za a gudanar gobe idan Allah ya kai mu? To ina jin shi ma nashi layin ya yanke amma ga wani nan daga zamfara. Wake magana daga zamfara. Mu daga zamfara. To menene saƙonka mm. ina bayyana ina nuna jin daɗi na matuƙa da rage zaɓen da an kai har zuwa rana ta gobe sai dai kuma akwai bakin cikin da nake yake damuna ta sanadiyar saka sunayen 'yan takara da zamfara na kasancewa ba a yi zaɓen fidda gwani ba. Mm. to amma sai ga shi wai inec ta hitar da sanarwar cewa wai ta anshi sunayen 'yan takarar jihar zamfara gaskiya wannan ba daidai ba ne ba a wa zamfarawa adalci ba To mun gode. To mun gode. To ga wani kira nan daga Niger. Wake magana daga jihar Niger. Eh, da Allah ko za ka ɗan rage rediyon ka? ko za ka ɗan rage rediyon ka salamu alaikum eh, yauwa to wani kira za ka yi wa 'yan uwanmu 'yan najeriya akan yadda za a gudanar da zaɓe gobe cikin kwanciyar hankali eh, to zara shi ma wannan tashi waya ta tsinke haka eh, ne haka ne to jama'a dai muna muku kira dai gobe ne insha Allah Allah ya kai mu gobe ne zabe a yi zabe cikin kwanciyar hankali mata da maza matasa kada ku bari yan siyasa nan su amfani da ku su cimma manufarsu domin kamar yadda kin gani wasu suka ma faɗi a tambayin nan da muka musu wasu sun mm. ce zaki gani duk 'yan waɗanda suke takarar masu takarar gwamnan ne shugaban kasa ne da 'yan majalisu ba ki taɓa ganin 'ya'yansu sun fito suna bangar siyasa. Suna amfani da ku ne kuwa 'ya'yansu suna wani ma ce 'ya'yansu suna ƙasan waje wani kuma cewa 'ya'yansu suna kwance gida suna chatin kuma kada ku manta dai cewa har yanzu dai ƙuri'a ku ita ce 'yancin kuma kuma 'yancin ku tana hannun ku kada ku bari a saya maku 'yanci da kuɗi ku yi amfani da 'yancin ku ku zaɓa duk wanda kuke ganin ya kamata wanda kuke ganin zai canja maku rayuwa cewa zai canja muku ƙasa zai maku aiki ya samu maku da har a inganta harkar lafiya inganta harkar ilimi duka dai haka ya kamata. Haka ne al'ummar Najeriya ƙuri'ar ku 'yancin ku ku fito ƙwanku da ƙarƙatar ku ku yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ya sa a yi zaɓe lafiya a gama lafiya. To amin sun amin haka yake zara to lokaci ma ya halin shi a madadin wadda ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyan mu na yau Mr. Daniel da abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage. Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya sake dawo da mu a yi hutun karshen mako lafiya a yi zaɓe lafiya kuma Allah ya nuna mana ranar Litinin insha Allah. kuma ta sa hakin